لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واتو Allah subhanahu wata'ala bayan yayi bayanin samuwansa shi ya samar da komai daga babu sai ya ƙara buɗe abin ya ce huwa lazi khalaƙa lakun ma ardi jami'an shi ne ya halitta muku duk abin da ke doron ƙasa gabaki ɗaya tun mastawa ila sama'i sannan kuma su yi nufi gina sama bayan ya gina ƙasa fasawa hunna saba samawatin ya daidaita su samai bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim duk abin da ke cikin ƙasan nan da duk abin da ke cikin samman nan ya san shi bayanu dalailil qudra lamma zakara ta'ala dalalatan min khalqihim lokacin da Allah subhanahu wataala ya faɗi hujjan halitta wa ma na min anfusihim da abinda kowa ke gani a halittansa wato bayan Allah ya bayanin cewa shi ya halitta ɗan adam da duk abin da ɗan adam yake Allah ya azurta shi da shi zakara dalilan akhara sai ya faɗo ni hujjan mimma yushahidunahu min khalqis samawati wal ard na da ga abin da ɗan adam ke gani na halittan samai da ƙasa wa qala sai ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ard jami'an shine ya halicci abin da ke doron ƙasa baki ɗaya sun mastawa ila sama'i sannan kuma su ya nufi sama fasawahunna sab'a samawatin ya daidaita shi sammai bakwai me sun mastawa ila sama'i ai qasada ila sama'i sai kuma ya nufi sama wal istiwa ha huna tatadammanu ma'ana al qasd wal iqbal istiwa da aka zo da shi a nan wurin ya tattaro ma'anan al nufi wal iqbal da fuskantan aiki li'anna uddiya bi ila saboda yayi ta'adda ne ya samu fu'ulin bihi da ila ya samu fu'uli ne da ila yayi ta'adda ne da ila ba da alawa wannan wata kaida ce kuma wanda malamin ke so yi bayani fasawahunna ay khalaqa as samaaa sab'an sai ya halicci sammai bakwai wa sama'u ha huna ismu jinsi sama da aka fada anan sunan jinsin samman ne fali haza ƙala fassawa hunna saba a samawacin sai daidaita su sammai bakwai wa huwa bi kulli shayin alim nan shi yi ta saman nan shi yi ta to duka abin da ke cikin saman nan da kasan nan ya sani ai wa ilmuhu muhitun bi jami'i ma khalaqa ilmin Allah ya kewaya duk halittan Allah kama ƙala kamar yadda ya ce ala ya'lamu man khalaq a ku saurara ba ku san cewa wanda ya halitta ya sani ba ne ba wai ya halitta ne da kabu duk abin da ya halitta ya sani bidayatul khalq wa tafsilu hadhihi al-aya bayanin wannan ayan filla filla fi surati hamim as-sajda surati hamim as-sajda Allah ya fassara waɗannan ayoyin da kansa wa huwa qawluhu ta'ala shine inda Allah ya ce qul a innakum latakfuruna kai tambaye su shin suna bijirewa ne ga billazi khalaqal arda fi yawmaini wanda ya halicci doran ƙasa a kwana biyu wa taj'aluna lahu andada suke sa mushi kishi eh kishiyoyi zalika rabbul alamin wanda ya wani halittan fa mahalicin kowa da komai ne waja'ala fiha rawasiya min fawqiha ya sanya rawasiya duwar watsu a ƙarƙashin abin nan a birbishinta wa baraka fiha ya sanya albarka a cikinta wa a fiha ha ya ƙaddara duk abin da zai rayu a doron ƙasa fi arba'ati ayyamin a kwanaki hudu sawa'il lisa'ilin don ya zama abin fili ba ƙarara ba sai an tsaya ana tambaya ba sun mastawa ila sama'i bayan ya gama halittar ƙasa da tarkacen ƙasa a kwana hudu sai ya nufi sama wahiyar dukhanun tana ƙura faƙala laha sai ya ce mata walir ardi da ƙasa bayan ya gama halittar saman kenan ya ce musu iti ya tsawon aukar ha ku biyayya gare ni kukunan su ko bokwasu su wato abinda nake so shi za a yi ƙwala ta ataina ta'in suka ce ya mahalicci muna maka biyayya isa Allah ya ce idan sama'un shaƙat, wa adna li rabbiha wa huqqat haka ne ko wato yayin da sama ta cece wa adna li rabbiha ta saurari umarnin mahalicinta wa huqqat ya cancanta ta saurari Allah dama a ya cancanta ta saurari Allah ko bai halitta bai cancanta ba to Allah shi yayi ta yayin da ta kece ta saurari umarnin ubangijinta na ta kece Allah ce wa hukadda ma ya cancanta ta saurari shi to sun zo ta'i'ina ƙala ta ataina za hunna sab'a samawatin fi ne, sai ya halarci samai bakwai a kwana biyu wa hafi kulli sama'in amraha kowace sama kuma ya aji abin da ya aji a cikinta wa zayyana sama'a duniya dunya bi biha muka sanya saman duniya muka sa mata fitullu wa hifza muka sanya security zalika taqdirul aziz al-alim wannan kaddarawa ne na Allah subhanahu wataala kaga wannan aya tana nuna karara karara dan adam an kintsa shi <clears throat> shi yasa malamai suke cewa ka natsu a rayuwa ka rinka bin kuma rayuwa a hankali duniya ɗan adam a cikin halittun da aka ɗora a doron ƙasa ɗan adam shi ne na ƙarshe duk abin da za ka rayu da shi sai da aka tana ma ɗan adam sannan aka zo da ɗan adam ɗin doron ƙasa komi wa ƙaddara fi ha a ta hafi arba arba'ata ayyamin saba lissa'i kuma wannan yana nuna duk aiki in baka gyara foundation ba sama ka gina banza in dai baka gyara foundation ba ka kwantar da hankalinka sama ba za ka samu komi ba tunda da Allah ya tashi halittar sama da ƙasa sai ya fara halittar ƙasa don ya nuna maka ƙasa shi ne asali shi ake ingantawa kuma ƙasa sai aka kwana hudu a halittar ƙasa amma sama aka kwana biyu bayan ƙasa ɗin nan ƙasa gaba ɗayan ka dunkule ta gaba ki ɗaya sama ta ɗaya tana iya shanye shi a girma sama ta ɗaya in ka dunkule ka sama ta biyu za ta shanye sama ta uku za ta shanye sama ta in ka je gaba ki ɗaya sama ta bakwai duk girmanta in ka jefa ta a kursiyu za ta shanye kursiyu in ka jefa kan al'arshi za ta shanye shi duk girman waɗannan abubuwan sai ake yi su a kwana biyu sun da kama ne ƙasa shi ne asali ko ƙasan ko najeriya da ga ana tangal-tangal karatu yana tangal-tangal karatun ƙasa aka manta kuma matasan matasan ilimin zaɓin sa samu komi ke na karatu wai su sun rena karatun ƙasa suna ganin karatun ƙasa ba karatu ba ne <clears throat> abinda suke sha'awa <clears throat> mutum ya sai littafin fatawul bari mujalladi goma sha shida ya zaro na sha bakwai ya ce ya zaro na sha na tara ko na goma ya ce da shi zaka faɗi shi zai fara ya zo karatu rungu muka gulugul marami ina dufulatul marami bai sani ba ina murahiqul marami bai sani ba ina shababul marami bai sani bai samu ba amma ya je gulugu ya je gulugul marami to me zai samu karatu daga ƙasa yake <clears throat> shi sa ƙasashen duniya da suka san muhimmancin ilimi za ka iske karatun firamare sai wanda ya yi sai ke koyarwa a ba su ɗauko tarkacin sa shi koyar to ayan aka yi luzin nan malamin jami'a bai da wani amfani zai koma jami'a ana karanta da yan firamare ne bai da wani amfani kwata-kwata bai shi saboda ƙasa shi ne asali in baka haihu ba ko baka balaga an gwada ka an maka wuce kana kai hankali ba ba za ba ka yaro ba a firamare turawa ma fa su baka yaron su Allah ya sauke sai ka san zafin yaro ka san waye yaro kuma hidiman da suke mu karatun kasa ba sa mana sama albashin da suke biya mana kasa ba sa ba na sama mu kuma nan su yake wani shirman shiriri ta karatun ku iri daya wai <clears throat> ka ji ka yi digiri akan english <clears throat> an dauke ka primary sai baka 20 ko 30 in ka je secondary sai baka 40 ko 50 in ka je tashi ana su sai a fara daga 70 80 Eh, network ɗin kasan kwanyan ya riga ya kwanci a baibai suke tafiya <clears throat> sun tashi karanta sun an kafa forum ana ganin so ɗan malaman ba komi ba ne <clears throat> malamin firamare ne shi ya yi a firamare ya aiki <clears throat> a firamare ya ritaya a firamare ya ji aiki so fi shi ba kowa ba ne inna lillahi wa inna Allah ya sauki da haka daga ƙasa ake fara in kai luzin ƙasa ka gama samun matsala jiza galiban zaka ji da ake karatu musamman ne na munasiya ga dalibai <clears throat> wallahi karatu ka kananan littafai kada kuskure kare na su in addini zaka koya kuma wannan asalin zamanin an yi ittifaki ne kananan littafai na fiqhu daga na ake tsatso karatu ba annabawa ne su ba kurakure barkat yau to buhari ma an samu hadisi an sami an ce wannan hadisin bai ganta ba ba wani ba wanda wani littafi wanda ya kubata in ka cire littafin Allah a wannan zamanin ka samu ƙananan littattafai ka bi su a hankali ka iya su amma baka iya ƙananan littattafai ka sai manyan littattafai sai dai ka saya saboda ka sa a references da laburin ka kada ka ba ka sayan littafi don dalibin ba sai littafi ba zai samu karatu amma karatu a hankali ake bi kuma ba gaggawa a hankali a hankali ake dagawa sai Allah ya nuna mana muhimmancin a ƙasa an gane ko fafi haza dalalatan ala annahu ta'ala ibtada bi khalqil ardi awwalan wannan ayan qur'ani tana nuna ashe Allah ya fara halittan kasa ne thumma khalaqa samawati sab'an sannan ya halitta sammai bakwai wa haza sha'anul bina malin yace ai wannan ma shine sha'anin gini an a bi imarati asafilihi a inganta kasa thumma alihi sannan sama ba da zalika bayan kasa ta inganta ta zauna وقال صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا malaman tafsiri ma sun yi bayani akan wannan za mu yi bayani nan gaba in insha Allah in Allah ya so fa amma qauluhu ta'ala amma magana Allah da yace a antum ashaddu khalqan shin halittan ku ne yafi girma amis sama ko halittan sama yanzu a kalli halittan dan adam a kalli halittan sama wanne ne yafi Allah ce banaha shi ko ya gina sama rafa'a samkaha rafa'a shi ya ɗaukaka samkaha rufinta fasawaha kuma ya daidaita rufin ga rufin nan baya koyoyo baya komi Allah ma ya ce ka kalli saman ka gani tun kana karimi kake ganin sama har yanzu tana nan bata tsofe ba kai kai tsofe kai raga-raga wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wannan duhun daren da hasken da kake gani a yanayi to duk Allah subhanahu shi shike jujjuya shi wal arda ba'da zalika dahaha bayan an gama halittan sama sai ƙasa kuma aka tsatsaga ta ta rinka fitar da tsirrai da dahahan nan akhraja minha ma'aha wa mar'aha daga nan ne ake ciro ruwa ke fita daga cikin ƙasa din daga nan tsirrai suke fitowa daga nan ma sauran mineral resources da abubuwan da ake tsarawa ake tsarawa Waljibala a rasaha duwatsu na da muhimmanci a ƙasa suna tattara ƙasa ne su rike ta kaga yanzu da ake kikiro kayan kwakwale kwakwale an gama kwakwale duwatsun an cinye kaga ƙasa sai ta wargaje mata'allakum wali an amikum wannan jin daɗinku ne duka maka kintsa da dabbobinku dabbobin su karan kansu su ma naku ne wato dan adam ko an kitsa mushi komi da gangar ake hadama kafin ka zo duniya halitta na adam kuma ga baki ɗaya kafin zo duniya an tana da mushi komi an gane ko saboda haka malam ce faqad qila inna thumma wasu sun ce thumma din nan da Allah ya ce thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun thumma thumma din nan ha huna inna ma hiya lil ataf al khabar al an gwama labari ne akan labari lali a ƙafin fi'ili alal ba wai ana nufin aiki ne akan aiki ba a labari ne akan labari arwahu aliyu bin abi talha an bin abbasin kama ƙala sha'ir qul liman sada masa da abuhu sun makar sada wa qabla zalika jadduhu kamar da wani mai baitin yake yake bayanin shugabanci ce yi shugabanci baban shi ma yi shugabanci tuntunuma. kakan shi sarki wato shi sarki ne baban shi sarki ne tuntuni ma kakan shi sarki ne wannan babin labari ne ba babin aiki ba sai mu tashi dai na so mu ƙari shi tun da lokaci ya nisa sai mu tashi kulikatul ardu qabla samawat wato wato bayan hakikanin bayanin bamban lokacin da aka halicci ƙasa da muhimmancin ƙasa din sannan sama da kuma da haha da haha sirrin da ke cikin sai da aka gama halittar sama bayan an halicci ƙasa aka halicci sama sannan ƙasa kuma aka sa mata aka yi mata idanuwa na arziki wato idanuwan arzikinta sai aka bubbuɗe su dama akwai su an shi tun da ya ce wa ƙadar fiye a ƙawata ha fi ta ayyamin lissa'ilina sau da sai aka bubbuɗe idanuwan arziki da ke cikin ƙasa wani nuna ƙasa tana cike da arziki iyaka in ka san inda arziki yake ka sani in baka sani ba baka sani ba amma ƙasa tana cike da arziki ne kuma duk kofan arzikinta an buɗe shi abin da ya rage mai bukata ya ɗiba an gane ko subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi